Samsung Galaxy A31 wannan yana ɗaya daga cikin kyawawan wayoyi da Samsung suka buga a cikin jerin wayoyi nasu na Samsung Galaxy A series. So nan wayoyi kullum Samsung suna ƙara yi musu abubuwa masu kyau sannan wayoyin suna nan ne cikin kuɗi mara sada sannan kuma idan ka duba wayoyin su ne wayoyi da aka fi sayan su ma daga kamfanin Samsung ko kuma in ce daga ma sauran kamfanonin wayoyi gaba ɗaya a shekarar da ta gabata na 2019. So wannan waya tana da kyau gaske sannan tana da abubuwa da zaka iya bukata ka saye su a cikin waya mai karamin kuɗi. Sannan wannan waya tana da matsala guda ɗaya wanda za mu yi magana a kanta da aka biya mu cikin wannan bidiyo daga farinta har karshen ta domin ganin wannan matsala kada ka sai wayan da ita so kamar kullum a sabon waya akwai fefofi da suke zuwa da wayan sannan kuma akwai case da ake sawa silicon case sannan akwai ita wayar da kanta sannan kuma akwai earpiece da wayoyi suke zuwa da shi wayanda suke da headphone jack kenan so da kuma usb type c wannan waya take zuwa da shi sannan kuma sai ita kan caja da kanta mai 15 watts so wannan kan caja zai kai samanin zaka samu sauri sakon kuma don kowace kamfanin waya idan ta fitar da waya a yau zaka samu wayar da za a fitar da ita gobe za ta fi wannan da aka fitar yau in kyau da wayansu abubuwa ne da babu sukan samu experience daga abin da mutane suka so akan wayar baya so ya za a yi a ƙara shi sannan kuma a yi wani abin da babu daban domin a samu abubuwa su yi kyau akan wannan waya so haka wannan waya shi ma muke samana za mu samu akwai abubuwan da babu akan na bayan ta mana a30s kenan idan kana jin daɗin wannan bidiyo idan ka danna mana subscribe sannan kai mana like na wannan bidiyo din zamu ji daɗin hakan hakan yana da matukar amfani a gurin mu sosai idan aka yi maganar display akan wannan waya tana zuwa da display mai 6.4 inches sannan kuma super amoled display ne akan wannan waya super amoled display wani display ne da ya fi full hd display da muke kallo a wayoyi daga baya kamar su techno da sauransu har yanzu su da suke kenan amma wannan waya yana daga cikin wanda aka yi shi daga super amoled display daga kan kolo na yanda yake fitar da kolon kolon abu ja ya mayar ja baki ya mayar baki abu mai kyau ya ga komai kolon sai yana fita yadda ya kamata so sannan kuma idan ka duba ratio na jikin wannan waya screen in kusan ta cika ko ina a jikin wannan waya daga saman har kasa kawai ta saman gurin kyamara ne sannan a kasa akwai notch kaɗan ne akan wannan waya idan aka yi maganan quality wannan waya an yi wayan ne daga kan abin da ake kira plastic wanda samsung suka kira shi da glastic so wannan plastic in yana da kyau sosai shine a wayoyin baya kamar a31 a30s series sannan kuma a20s da sauran wayoyi da suka yi wayan daga ka rike shi akwai abin da ake kira premium field yadda ka rike wayan zaka ji kamar ka rike wata babbar waya ce mai tsadan gaskiya an yi mata quality quality mai kyau yanayin yadda aka ajiye kyamarorin a baya da kuma yanayin da ake yayin kyamarori kenan yanzu a duniya da kaga sama in kawai a gaban gaba ɗaya ko daga kyamara ce da aka yi ta infinity u display akan wannan waya so kana da kusan abin da ake kira 8.4 percentage na abun nan na screen na aka komai ya cika daidai akan wannan waya so a gefen ta wannan shi ake kira a30s din kenan wannan muka kalla a baya shekarar da ta wuce so wannan waya in da wancan in kusan abu ɗaya ne so amma an samu abin da ake kira improvement ma'ana karin abubuwa features da babu akan wancan daga damanta akwai gudun power button sannan kuma akwai gudun volume button guda biyu ma'ana na kara volume da kuma rage volume kyawawan buttons masu laushin dannawa a kan wannan waya inda ka gansu a gefen hagun shi akwai gurin saka sim so waɗanda ba irin shi muka saba gani akan wayoyi ba so amma shi ma duka iri ɗaya ne yana ɗaukan sim guda biyu micro sim card sannan kuma akwai gurin memory card da zaka kara memory card har 556 gb a kasan wannan waya akwai gurin charging port mana usb type c ne yake ɗauka sannan akwai gurin headphone sannan kuma akwai gurin speaker da kuma gurin noise cancelling microphone mana microphone da zai ke ɗaukan sauti yake cire irin shi ne kuma a sama wannan waya shi kaɗai microphone daga bayan wannan waya akwai kyamara mai 48 megapixel babban kyamara sannan 8 megapixel ultra wide kyamara kenan sannan sannan kuma 5 megapixel micro sannan kuma akwai 5 megapixel depth sensor akan wannan waya jerin yadda aka ajiye kyamarorin a baya shi yake kiran shi quad setup na kyamarori da suke bayan kenan idan ka duba modul na ajiye kyamara irin shi ake yayi a yanzu daga wayoyi da dama a gaban wannan waya akwai 20 megapixel na selfie kyamara selfie daga kan wannan waya daga nan gasan za ta yi kyau sosai abu mafi muhimmanci daga kan wannan waya shine abin da ake kira full specification din abin da zaka bukata idan ka zo sayan wannan waya processor ta helio ne mtk p65 sannan kuma ram nata 4 gig take zuwa da shi sannan kuma 128 gig storage nata ma na phone memory ta kenan burge ne akan wannan waya shine batir nata an yi mata batir mai girman 5000 million power wanda ko ya kake wahalar da batir na waya na tabbata wannan batir in za ta kai ka yini har ma fiye da haka haka shi kuma idan kai maganan kuɗin wannan waya wayan bata da sada sosai ba kaman sauran flagship devices ba so dama wannan shi yana daga cikin mid-range devices da ake samo su daga kamfanin samsung kenan so kuma mid devices din suna da kyan gaske idan ka duba features da ake saka ma saffin flagship shi ake sawa mid-range devices din domin a samu mutane su samu wani ci gaba da babu akan sauran wayoyinsu da suke iya budget phones ko kuma metering devices so daga ka kalla wannan android version da ke kan wannan waya android version 10 ne sannan kuma a kan shi an zo an ɗaura wani UI version 2 point something a wannan waya ɗin mana wani UI daga kamfanin Samsung ne aka ɗora idan ka duba yanzu idan ka duba Android da version din ya fi na sauran wayoyi kyau da sauransu kowane kamfanin waya suna kokari su yi customizing na uh, skin na Android nasu su masu su ɗora a kan shi akwai wata matsala akan wannan waya wanda na ce muku akwai matsala akan wannan waya in baku manta ba a farin wannan bidiyo wannan matsala ya samu asali ne daga fingerprint na wannan waya fingerprint na wannan waya mutane da yawa suna complain nashi akan yana bada wahala sannan kuma baya dauka akan lokaci kamar sauran fingerprint idan ka duba yanayin fingerprint da aka mata in fingerprint ne da take gaban wannan waya akan glashing gaban take so ana samun matsala kuma da fingerprint din takan ba ta iya dauka amma zaka iya aiki da kyamarar gaba a matsayin face unlock kuma za ka yi aiki da ita perfectly idan ka dubi tsohon wayansu na baya a30s in fingerprint in tana aiki normal ba kaman wannan in ba so wannan in ba mu iya ce na watakila namun da muka yi bidiyon nan a ke da matsala za ka iya rasaya wanda kuma za ka samu nakan kan bata da matsala irin tamu a nan sannan kuma kuɗin wannan waya ana sayar da ita naira dubu ɗari da biyu a kuɗin najeriya naira a kuɗin amerika dala ana sayar da ita dala ɗari biyu da sittin ina fata ka ji daɗin wannan bidiyo sannan za ka mana likin nata ka kuma yi share nata da yan uwa da abokan arziki sai mun haɗa bidiyo na gaba mun gode